Bahaushiya tashar da ke tsage gaskiya komai ɗacinta masu kallon mu za ku kalli cikakkun labaran matashiya TV farko ga muhimman kanin su. Gwamnatin jihar Kano ta samar da fiye da kujerun zama dubu saba'in ga makarantun jihar. Hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta tsawaita wa'adin zaɓen wasu gurare a jihar Edo. Hukumar FCC ta kama wasu mutane da suka yi yunkurin sayan ƙuri'a a jihar Edo. jami'an 'yan sanda sun hallaka fitaccen dan ta'adda a jihar katsina kanin labaran kenan sai ku biyan domin kallon cikakkun labarin da karin wasu labarin da ke tafe masu kallon mu assalamu alaikum fatan mun wani cikin oshin lafiya a yau muna asabar 18 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1446 bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam garin muka zuwa birnin madina wanda ya da 21 ga watan satumban shekarar 2024 miladiya da fara kanin labaran kuka kalla yanzu kuma sai ku gyara zama domin kallon cikakkun su tare da ni khadija ahmad tayar gwamnatin tarayya ta amince da fara biyan ma'aikatan kasar mafi karancin albashi na naira dubu saba'in kwamitin ta bayyana kanta ta cikin wata sanarwa da kwamitin gyaran albashin ma'aikata na ƙasa ya fitar bayan kammala ganawa da masu ruwa da tsakiya abuja a jiya juma'a kwamitin gyaran albashin ya tabbatar da fara biyan kuɗin tun a watan yulin shekarar nan kwamitin ya kara cewa gwamnatin za ta tabbatar da biyan mafi karancin albashin ne daga ashirin da tara ga watan yulin shekarar 2024 watanni biyu baya da suka wuce kwamitin ya bayyana cewa zai fitar da dukkan wasu tsare-tsaren biyan mafi karancin albashin domin tabbatar da shi a nan kuma gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf ya bayar da kujerun zama da tebura wato dubu saba'in takwas ga makarantun da ke kananan hukumomi arba'in na faɗin jihar gwamnan a yayin bikin ƙaddamar da bayar da kujerun ga makarantun jihar a jiya juma'a gwamnan ya tabbatar da muhimmancin samar da kayan karatu ga makarantun da kuma ɗaliban wanda hakan zai taimaka musu wajen samun ingantaccen ilimi gwamna abba kabir ya ƙara cewa an samar da kuzerin ne cikin inganci da kuma nagarta inda hakan zai taimaka wa ɗaliban da ke cikin makarantun a yanzu da kuma waɗanda za su zo daga baya kazalika gwamnan ya miƙa godiyarsa ga matasan jihar fiye da dubu goma sha ɗaya masu sana'ar kafinta da walda waɗanda suka bayar da gudummawa matuƙa wajen ganin an kammala aikin cikin aminci a cewar gwamna abba gwamnatinsa za ta ci gaba da ƙoƙari wajen ganin ta tallafawa matasan jihar ta hanyar bunƙasa sana'o'insu na hannu da kuma samar musu da aikin yi domin ganin an yaƙi zaman banza a faɗin jihar. wannan dai na ɗaya daga cikin ƙoƙarin da gwamnati wato gwamnan ke yi na ganin ya samar da ingantaccen ilimi mai kyau ga rayuwar yara a jihar Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta tabbatar da tsawaita lokacin gudanar da zaɓuka a wasu wurare a jihar Edo. Tsawaita lokacin zaɓen da hukumar ta wato ta yi baya rasa nasaba da jinkirin da aka samu tare da ruwan sama a wasu guraren jihar a yayin zaɓen. wanda hakan ya sanya ba a fara kada ƙuri'a da wato da wuri ba a guraren kwamishinan hukumar na ƙasa muhammad haruna ne ya bayar da tsawaita zaben a yankunan da abin ya shafa bayan fara gudanar da zaben a yau asabar kwamishinan ya tsawaita lokacin zaben ya tuyato ya ce tsawaita lokacin zaben hakan ne zai bayar da damar yi wa kowa adalci daga cikin guraren da aka samu tsaikon fara gudanar da zaben sun hada da mazabar wata ta a Yohimi a cikin karamar hukumar Isan ta Arewa a jihar. Mazaɓar ita ce wadda ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Iso ke kada ƙuri'a a mazaɓar. Hakan ya sanya ɗan takarar ya koka kan wato ya koka bisa yadda aka samu tsaiko tare da kuma zargin yunkurin na ƙasashe a yankin nasa. an dai fara gudanar da zaben gwamnan jihar ta edo ne a yau asabar bayan kuma fuskantar wasu matsaloli a wasu yankunan jihar hukumar ta ɗauki wato matakin dakatar da zaben a wasu wuraren masu kallon mu kada ku shafa kuna kallon labarin ne da ɗakin yaɗa labarin tashiya tv kuma za ku bibiya mu a shafukan na facebook youtube instagram twitter da x da tiktok da wato akan matashiya tv ko kuma ku bayyana mu ra'ayinku akan labarin shirye-shiryen da muke kawo muku ta kan namba sifili takwas mu je mu karɓi sakon talla idan mun dawo labaran zai ɗora. domin samun gamsuwa ta hanyar fito da ɗanɗano da ƙamshin girki na asali domin gamsar da jiki babu kamar amfani da man girki na yarima vegetable oil ingantacce kuma tatacce wanda aka samar da shi daga zallar 'ya'yan itatuwa muna da manja na asali da aka samar daga kwakwar manja da kuma farin maida muka samar daga 'ya'yan itatuwa na asali da duniya ke alfahari da su amfani da man girki na yarima vegetable oil babu shakka ƙarin lafiya ne ga jikinku a ɓangaren manja muna da mazubin jarka mai ɗaukar lita 25 da ma mai ɗaukar ɗaukar lita biyu da mai ɗaukar lita ɗaya ga masu ƙaramin ƙarfi. A ɓangaren farin mai da muka samar daga ingantattun 'ya'yan itatuwa kuwa muna da mazubin jarka mai ɗaukar lita ashirin da biyar da kuma mai ɗaukar lita biyar. Ko da cewar helikwatar na a birnin Kanan Dabo amma za ku iya samun ingantacce kuma tataccen man mu a jihohin Zamfara, Sokoto da Kebbi a jihar Jigawa za ku same shi a dutse ja mai gatar da Babura a jihar Kaduna za ku same shi a Zaria a Katsina ma za ku same shi a Dabai a Yoba ma kuma za ku same shi a Gaidam. Manja da farin mai daga 'ya'yan 'ya'yan itatuwa na kamfanin Yarima Vegetable Oil za ku iya samun su a sauran jihohin arewaci da kudancin Najeriya kai har ma da ƙasashen ƙetare. Domin hulɗar kasuwanci za ku iya tuntuɓar lamba sifili takwas sifili uku shida takwas takwas hudu biyu bakwai biyu. Yarima Vegetable Oil mun shirya tallafawa lafiyar jikinku wajen samar muku da farin man gyaɗa daga 'ya'yan itatuwa zuriyan da manja daga kwakwar manja. Ƙamshi garɗi da ɗanɗano mai daɗi. gami da ƙara lafiyar jikinku babu kamar amfani da man girki ne Rima Vegetable Oil. Malam bani furan nan to gata bani wancan yogurt din shi ma to shi ma gashi wancan fa oh vanilla kenan ga kuma banana strawberry chocolate ga kuma classic chocolate dukkanin su akwai na classic kai har ma da mai ɗanɗanon kwakwa to mi komin su mana me nake gani can kamar biredi eh kwarai kuwa shi ma mu muke yin sa ga tsafta ga daɗi ga kuma sinadaran gina jiki to mi komin shi ma wai har da ruwa ma <laughs> babu shakka kuwa shi ma mu muke yin sa ga pizza shawarma da ice cream har ma da kayan kwalam da makwala hasashe domin tsaraba ga iyali kai ka tafaran kamfanin rufaida ya zama komai da ruwanka a iya kiransu da ƙwarin kwas komai kake bukata a ce gashi yanzu zaka same shi babu shakka za ku iya samun dukkanin waɗannan kaya na yogurt da fura ruwa biredi da sauran kayan kwalam da makwalashe a dukkanin shagunan rufaida da ke lungu da sako na jihar Kano da ma wasu jihohin Najeriya matukar kana ziyartar kantinan rufaida drinks babu kai babu rama ko jin yunwa a cikin ka bakin ku kuwa kullum zai sa samu ɗanɗano na kashe kwaɗayi rufai da drinks farin cikin iyali. To madalla mu da dawowa. Hukumar yaƙi da masu yi tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ta EFCC ta bayyana cewa ta kama wasu mutane uku da ake zargi da sayan ƙuri'a a yayin zaben gwamnan jihar Edo da aka fara gudanarwa a yau Asabar. EFCC ta bayyana cewa jami'an nata sun kama mutanen ne a wata rumfar zaɓe da ke yankin karamar hukumar eko ta jihar ta edo hukumar ta ce mutanen da ta kama maza biyu ne mace ɗaya inda kuma ta sakeyar su zuwa ofishin ta rundunar 'yan sanda ta tabbatar da hallaka wani ɗan ta'adda wato ɗan bindiga mai suna ɗan kundu a jihar katsina mai sharhi kan sha'anin tsaro a yankin tafkin kasar chadi zogazola makama ne ya tabbatar da haganta cikin wata wallafa da a shafin sana x a yau asabar wasu rahotanni sun bayyana cewa dan bindigar kani wato dan bindigar kani ne ga wani shi ma shahararren dan bindiga mai suna usman modimodi rahotanni sun kara cewa dan kundu ya yi kaurin suna gurin addabar mazauna yankunan karamar hukumar safana da ke jihar katsina jami'an tsaron sun hallaka dan kundu ne a lokacin da suka yi wata aron gama da jami'ai na 'yan sanda haɗin gwiwa da jami'an tsaron sa kai a jihar zogazola ya ce jami'an sun hallaka dan kundu ne a daren ranar alhamis a lokacin da yake kokarin kai wani hari garin kurfa a jihar hakan ya sanya jami'an tsaro suka yi nasarar dakile harin dan ta'addan da yaran sa inda aka samu nasarar hallaka da dama daga cikin su anan ma dai rundunar 'yan sanda a jihar kaduna ta tabbatar da samun nasarar kama wani mutum daya wato da ya yi mutum da ya daɗe yana safarar makamai ga 'yan ta'adda a jihar jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar mansura sanne ya bayyana kan ta cikin wata sanarwa da ya fitar ajiye juma'a kakakin ya ce an kama mutumin ne mai suna bitrus gen kan hanyar sa a wato a kan hanyar burku zuwa birnin gwari a jihar a lokacin da jami'an ke gudanar da sintiri a kan hanya Mansur ya kara cewa bayan ganin mutumin a cikin wata mota da aka tsayar da shi inda aka fara bincike a cikin motar tasa hakan ya sanya aka gano bindigogin irin AK47 irar gida guda ashirin da kuma abin zuba harsasai kakakin ya ce mutumin wanda ya kasance dan asalin karamar hukumar barikin ladi da ke jihar plateau ya shaidawa jami'an nasu cewa ba wannan ne karan farko ba da yake safar makaman kakakin ya bayyana cewa a halin yanzu mutumin na baiwa jami'an tsaro haɗin kai wajen da gudanar da bincike domin kama raguwar mutanen da yake yi wa safar makaman masu kallon mu da sauraron mu duka duka nan da kawo ƙarshen labaran na matashiya tv amdadin itin da ya tace sa abubakar mutala ibrahim sin da na karanto khadija amma ta nake cewa allah ya ba mu alkhairinsa